العاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم سلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين يا ميروكم الله سبحانه وتعالى دي كرب أمنا كياوا وان أيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da Ka kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai <clears throat> Allah subhanahu wata'ala bisa ikonsa da ƙudurarsa ya kawo mu wannan rana mai albarka a yau laraba inda muke wato 22 daidai ga watan rajab na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da 21 ga watan biyar na shekara ta 2014 miladiya wannan majalisi namu mai albarka muke karanta wannan littafin minhajul muslim <clears throat> minhajul muslim kullum dai ina cewa ma'anan shi wato tafarkin rayuwar musulmi tafarkin rayuwar musulmi wanda babban shehin nan abubakar jabir aljazairi Allah ubangi ya masa albarka ya wallafa mana Allah ya nauyaya masa mizaninsa yana nan a masallacin manzon Allah sallallahu yana da majalisi a wajen yana karantarwa ko kuma Allah ubangi ya ba mu lada na aiki da abin da ya wallafa mana din za mu tashi almadatun rabi'atu darasi na hudu fi haddi sarikati akan wato haddi horo punishment na sata a musulunci da farko za mu ji mai ma'anan sata ya ce ta'arifuha as-sarikatu akhzul malil mahruz wato sata a larabci definition in sata a larabce ko kuma a shar'ance shine mutum ya ɗauki dukiyan da aka killace shi a makillacin da ya dace da shi ala wajihil istifa'i amma ta hanyar ɓuya a ɗauke shi ta hanyar buya da waige-waige ta wanda ba wanda ya san lokacin da aka ɗauka ɗin ina fata an gane ko ka an hula ahadun dukkanan kaman ɗaya daga cikin mutane ya shiga shago au manzilan ko gida fa ya akuza minhu ban ya je ya ɗebi tufafi a cikin gidan au habban ko ya je ya ɗebi waɗansu abubuwa da suka zaɓi cimaka ko abinci au zahaban ko ya je ya ɗauki zinari wa na zalika da makamantansu wato ɗaukan dukiya a ɓoye a maƙillacin dukiya kowane irin dukiya da inda ake ƙillace shi kuma akwai inda shari'a ta sanya cewa lalle in ka ɗauke shi a wannan wajen ka yi sata akwai kuma inda shari'a ta duba idan ka ɗauke shi wajen wannan wajen ba a kiran shi sata sai dai mutum ya biya kawai amma ba zai kai a yanke masa hannu ba kaga wajen ajiye mota ba nan ba ne wajen ajiye naira kaga wajen ajiye naira ba nan ba ne wajen ajiye mota kaga inda ake killace shanu a ajiye su ba nan ba ne ake ajiye mota kuma kowane abu da inda ake ajiye shi yanzu in kana da mota ko tanka ko roka can gaban gida ne a waje dama ko a can bayan gida in a ƙauye ne cam nesa da gida haka kaɗan ɗan distance kamar daga nan zuwa titin nan kaga in mutum a gida yake ba fulatani ne yana da shanu to tsakanin shi da ɗakin shi akwai ɗan distance kamar daga nan zuwa masu fulawan nan nan ne garke ake sa ma shanun nan shinge ake sa musu shinge to kaga nan wajen shine wajen killace su kaga nan ko ba za ka iya zuwa ka aje motar ka ta hawa karama a can ba kaga ita ana mata ɗaki misali ko kofar gida asali nan shari'a ta ke kofar gida to kaga waje ajiye naira da zinari da dala kaga ai ba za ka je shinge inda ake ajiye shanu ka ce can za ka ajiye kuɗi ba to can in aka ɗauke su a can ka ajiye su a can ba a kiran mutumin nan da ya ɗauke su ya yi sata domin ba asalin inda shari'a makillacin su ka aka je aka sace ba aka ɗauka to duk irin waɗannan kowane abu da inda shari'a ta auna ta sanya masa kaga gona misali gona ana kawo ta ɗaki a kawo gona ɗaki shi ma akwai inda in an kalla za a ce eh gashi to hukmuhu hukmuha hukuncin sata as-sariqatu sata ita sata a shari'ar musulunci kabiratun al kaba'ir babban zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai kaba'irai da Allah ya haramta wa musulmi aikata su Harrama Allahu ta'ala bi ƙaulihi Allah ya karan ya haramta sata da faɗinsa inda yace a yi faqta'u huma. wato ɓarawo namiji wasariƙatu da ɓarauniya mace idan suka yi sata satan da ta kai rubu dinari wato one quarter na dinari shine 7000 nike ji a yanzu to fakta'u aidiyahuma ku yanke hannayensu jaza'an bima ba sakamakon abinda hannayen nan nasu suka jangwalo musu nakalan kuma horo ne yanke hannun horo ne minallahi daga Allah wallahu shi Allah azizul mabuwayi ne hakimu kuma mai hikima ne wanda iya hukunci Allah idan kaga ya horar da mutum wani horo to akwai hikima sosai a ciki sannan kuma za ka ga Allah e ya iya hukunci ga shi nan raba mutum za a yi da hannun shi amma akwai hikima a ciki sannan akwai iya hukuncin kuma ina fata an gane ko haka za a yanke hannu wala'ana ana hujja ta farko kenan da ta haramta mana sata duk abin da zai kai mutum ga a kama shi a yanke masa hannu a cire hannu a yar to kaga lalle tabbas wannan yanke hannun mumini musulmi da yake da daraja ba zai zamanto haka kai ba face sai dai wajen aikata haram aikata haram ne janyo masa a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace wa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam murtakibaha manzon Allah ya la'anci mai sata mai wannan sana'a manzon Allah ka yi aikayi wani abu manzo Allah ya kalle ka ce kai kan Allah tsine maka don girman Allah ya za ka kalli girman wannan al'amari yanzu ko mahaifin da ya haife ka ya kalle ka ce wani kai Allah tsine maka albarka na la'ance ka ko mahaifinka ne ya zaka ji don Allah za ka kare da duniya na eh, lafiya eh saboda me kana ganin bakin mahaifin nan naka kawai zai kama ka dole ya kama ka saboda girman shi da darajan shi to ka san fa manzon Allah ya fi shi sallallahu alaihi wasallam ka san fa manzo Allah da ya faɗi magana mustajabud du'a ne manzo Allah ya kalle ka ce Allah la'ance ka saboda kazan da kai ai kaga mutum ya ya ya lalace mahaifinka ya ma baki ka lalace ka sukurkuce ma ka zama abun tausayi balle a ce manzon Allah ne ya la'ance ka tsine maka ai matsala ta kai matsala faƙala sallallahu alaihi wasallam ga dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun ai la'ana Allah ko la'ana Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa asariqu barawon da yasriqul baydata wanda zai sace kwai kwan kaza shine albaydata fatukta duhu ta zamanto masa kwannan ya zamanto masa dalilin yanke hannunsa me ake nufi da kwai yanka yanzu kwai ya kai dubu bakwai amma me yasa manzo Allah sallallahu Allah ci tsine barawon da zai sace kwai kuma a yanke hannun shi ta dalilin bi ma'ana ya koyi satan daga kwai ne ƙananan abubuwa irin ƙwanka za ya sace ya sace ya sace yana girma yana ƙaro yana growing yana growing har ya sace menene kazar wata rana ana nan ana nan har ya fara manya manyan sata sai manzo Allah ya faɗi ya faɗi minimum abinda ya koya masa satan har ya kai shiga sato abinda da ya yanke aka yanke masa hannu domin shi ina fata an gane da yawanci kafin abun duniyan na irin su kyale-kyale su wayan nan su mene da can a ƙauye mutum da ƙwai yake fara sata idan sata ya gasa haka ci gasa ya dafa ya sata ya sata ya sata da a ah, wani fa ya fara satan ƙwai yaro eh ƙwai a wannan zai zama hamshaki saboda shi ƙwai yana da wani irin test ka dan fara sashi a bakin nan to yau daga ɗayan nan gobe biyu za a bukata gobe uku gobe hudu wata da, da, da, kazar da take kwanci a kwan da kwan duk kuma za a hada abu na growing fa ka ji kai an shiga satar raguna fasa kofa haka to bi ma'ana annabi sai ya faɗi da minimum mafi karancin abin da ya sabbaba masa satan har ya kai shiga yanke hannu shi yasa ya ambaci kwan hikimin ambatan kwan kenan wa nafa an sahibi hal iman ba manzo Allah ya la'anci mai sata a can wannan hadisi kuma sai ya kore imanin ma daga gare shi wa nafa an sahibi hal iman hina fa'alaha manzo Allah sallallahu a wannan sai ya kore imani ma gaba ɗayansa ga mutumin da yake sata a lokacin da yake sata. sai ce la yasriqu sariqu faqala sallallahu alaihi wasallam ko nabi sallallahu ya ce la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wato ba barawon da zai yi sata a lokacin da yake satan yana tare da imani imanin rabuwa da shi yake imanin sai ya tashi kama wani dan cloud saka gajimare haka sai ya rabu da shi sai ya yi hangin haka lokacin da zai je ya yi sata yana gama sata yana tafiya shi kenan sai imanin kuma ya dawo back haka na ma zinacin da yake zina a lokacin da yake din sai imani ya ware gaba ɗaya fita je can ya hanji a wani gu sai ya gama ta'asar sai can kuma ya zo ya dawo ya dawo a tawaye ba a yanda yake da ba incomplete haka imanin zai dawo Allah rufa mana asiri wa kala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi na uku fi bayani annaha haddun min hududillah inda manzo Allah sassala yake so ya nuna mana cewa fa ita sata tana da ukuba na musamman da Allah ne ya iyakance ya tantance irin ukubar min hududillahi ne tana daga cikin haddoji na Allah wanda Allah ya tanada musu ukuba na musamman yuqamu ala kulli ahadin kuma ake zartar da wannan ukubar akan kowa da kowa kuma ko da ɗan waye ko da girman wannan mutumin ina ya kai in dai har ya taɓa wannan to Allah ne ya zartar da irin ukuban da za a masa babu favorism a zo a zo a wai za a shiga a fita dai a ɗan kashe maganan babu wajen haddiwa na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen ƙarshen ta ma ku ji yace wallazi nafsi biyadihi ni Muhammadu na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa ko kuma na rantse da wanda raina ke hannunsa shine Allah law saraqat fatimatu bintu muhammadin da yau fadima yar muhammadu fadiman da na haifa in ji annabi haka ya gama sahabai lausara saraqat da yau za a kamo mun ita a ce yi sata manzo Allah ce wallahi laqata'tu yadaha wallahi sai na yanka hannunta a gaban kowa fadimatu yar muhammadin gamun mace da ta kai fatima daraja gamun kuma wanda ya kai mahaifinka daraja a nan duniya ma da can kiyama gamun wanda ya kai annabi sallallahu to ba wani dan babba kenan yar annabi dai a ce inda ta yi an yanke mata gamun wani babba da zai zo a ce yar shi ba za ta tabu ba girman nashi dai bai kai ba na wani tabi'u tabi'ina ma na a ce annabi to an kure kenan kuma kyawun shugaba ya rika buga example da kansa da 'ya'yansa ki da ɗana ne ya yi kaza da na masa bulala a ji shugaba ya fito ya faɗi haka wallah kowa zai natsu da ce eh, lallai akwai adalci kuma kowa zai shafa wa menene kansa ruwa tun da kaji ya ce ɗan shi da ya yi to wallahi mu kiyaye wannan mutum mu kiyaye saba wannan dokar dalilin da ya sa manzo Allah ya faɗi wannan hadisin akwai wata mace daga bani mahzum banu mahzum din nan dai manzo Allah sallallahu yana surkuntaka da su yana surkuntaka da su na aure to wata ce fa a cikin kabilan can ta je ta yi sata ta sace abun wuya ta sace abun wuya kaman fa yanda suke da manzon Allah kaman a ce manzon Allah sallallahu ya auri bayar biya misali to sai a ce wata bayar to lokacin da manzo Allah yake haka din sai ya duba wata kabila sai ya auri yar su to dukkan wannan kabilun sai a rika daukan su a surukan manzo Allah gaba daya sai wata from nowhere daga cikin wannan kabila bani makhzum sai ta sace sarka ta sace sarƙa aka damƙe ta kuma sarkan ya kai yadda za a yi rubu dinari inda za a yanke hannu sai sahabai suka fara miki to anya a ce surkan manzon Allah surkar manzan Allah hmm? a ce za a yanke mata hannu an kama ta don Allah suka zauna suka tattauna ya kamata a tura wani ya je ma manzon Allah sallallahu magana wannan magana kawai a soke ta kawai saboda ai wato zai tanishin image din menene surukan manzon Allah wato zai zubar da mutuncin matsayinsu da makamantansu na manta sahabin da suka aika ko usama binu zaid usama binu zaid sai suka dan shirya suka tura suka ce to kai kana kusa da manzon Allah kaza kaza kaza ka je ka masa magana da yaje yace gashi gashi atashfa'u fi haddin min hududillah usama bin zaid ka zo a yi alfarma a kan abin da Allah ya zartar Allah ya ce a yi abu ka ce wai ka zo neman alfarma a tashfa'u fi haddi min hududillah manzo Allah ya ta maimaita abun har sau uku kowa ya je kawai jikin shi ya mutu to shi ne ce kai bari in ga muku in tabbatar muku wallahi na rantse da Allah da raina ke hannun shi sai ya faɗi wannan hadisi da Fatima ce yar Muhammadu ta yi sata na sai na yanke hannunta a san ba abinda zai hana a yanka ta hannunta a wani hadisi a wannan waje ce shi yasa Allah ya tsine ma Yahuda da Nasara idan babban mutum ko ‘yar babban mutum ta yi wani abu na haddi sai a rufa rufa a bashi idan talaka ne mara galihu mara gata ya yi sai a zartar masa. Allah ya musu faɗa mataka ina fata an gane ko? na uku bima tasbutu sarika ta wata hanya ce sata ke tabbata tasbutu tu bi ahadi amraini sata tana tabbata ta hanyoyi guda biyu ne ɗayan biyu bi itirafi sariki a sarih shine mai satan ya zo ya yi confessing ya bayyana cewa lallai shi ya yi satan bi annahu saraka shi ya yi satan itirafan shi ya ka kanshi ya tabbatar wa mutane jama'a na ji kuna zargin juna a jefa ma wannan a jefa ma wannan a jefa ma wannan wannan satar ni na yi ta a daina zargin juna a daina abun nan tuhuman juna ni na yi ta har ga Allah ina fata an gane lam yalja ilaihi ilja'an bi darbin aw tahdidin ba wai ta hanyar duka aka masa mai tsanani ba ko kuma aka tsoratar da rayuwarsa aka ce in ba ka ce kai ne ba za mu kashe ka ka ce kai ne kai wannan sata in ba haka ba za mu kashe ɗanka ba onda wannan dures ɗin ya faɗi ya je ya yi confessing a'a yana cikin hankalin shi ba wanda ya dace shi san sometimes a nan kamar bincikenmu na nan yan sanda a gana mutum azaba a cotorin nashi da wuta a gana masa hari don tsananin azaba ya gwammace ma ya ce shi din ne ma ya fi masa ko zai samu rangwame to ba a son mutum ya bayyana a irin karkashin wannan yanayin azabar ce ko ammar bin yasir da abu jahal ya ta'azabtar da shi ya ta'azabtar da shi ya ce the only way kawai ka zagi annabi kawai umbarka yaki amma da azabar ta kai matuƙa fa ya zagi annabi abu jale ce to je kana jale ka shi ne sharaɗin ka ya garzaya a guje yana kuka ya je fada gaba manzala ce ya mara lai na halaka nabi ce me ya halakar da kai ce abu jahal ya ta azabtar da ni ya gana mun azaba na kai matukan da ba zan iya ɗaukanta ba ko jure ma azabar ya ce sharaɗi ɗaya ne sai na zage ka ya rasulallah tun ina ƙi yana tsananta azaban ina ƙin har ya kai sai da na zage ka manzo Allah ya ce ya kaji zuciyanka a lokacin da ya ce ba na so ya rasulallah ya ce to gobe ma in sun kama ka suka maka azabar suka ce sai ka zage ni ka fita ka zagen ba komai amma mahaifin shi ya sirfa an kashe shi da yaƙi mahaifiyar su fa an kashe ta su ma aka gindaya musu wannan sharuɗan ku zagi annabi kawai muhammadu shine mafitan ku suka ki suka mutu amma shi dan bai iya tolerating ba bai iya juriya ba to ballantana wannan a zo a haɗa maka wata kujera ta wutan jona ta yi shaukin ɗin wuta a samun wata hulan kwano hmm? a buga ma wani irin duka da ake mutum haka a kunna wani pawo haka kawai sai ka ga mutu ya zauna haka kawai ma malam bai san ma inda yake Allah kwa wata rana muka da waɗansu yan yan wannan suka zo a nan tun tun masallaci ne na inda da yake nan suka zo mu. wannan ya ce salamu alaikum wannan shi dan general wai general kasim mai wace kasim daga ina ne na ce a welcome sa wannan shi kuma dan general wane ne suka zo musu uku Uh, sun fito liberia ne peacekeeping na ce sannunku suka ɗauko takarda suka miƙa mu na karanta please malam those people they need your assistance and attention you have to listen to them aka sa haka because they are you are the only person that can solve their problem you are the man of God who sent by by God to these people to menene men irin wannan da ita ce duka ina karanta mukaddimar waɗannan kalmomi na san kawai ƙarshen kawai shibuci ne <laughs> shibuci ne eh. ta suka suka gamu na ce to menene ga takarda ga takarda wai suna da wani ɗan abu ne haka wani ɗan kwalba ne mai kyalli menene can dai da kasa a rana ɗaya ba za a fito ba sati ɗaya muka yi fa da su billahi lazi la sati daya sai suka ce mai kyuri ne mai kyuri ne da kuka same su a can din a liberia a peacekeeping aka harbe wata helicopter ta tarwatse abun ya faɗi suka hange shi yana kyalli suka sashi a jihu suka zo suka nuna wani malami an gwando sa can bakin rafi akwai wata kwata ina sabo sabo a nan fa ba zan gane ma kwatan an gwando sannan ba wallahi wai malamin anan ne da suka nuna mai ce kawai you are moving with millions suna yawo da miliyoyi a aljihunsu ba su sani ba malami wai ya faɗa musu amma wai malami ya san yadda za a same shi a samu waɗannan kuɗi amma sai sun ka yardajjen mutumin mai amana wai duk kaduna ni ne ne eh, da mota sa'an nan fa wai in shiga mu je can nace in shiga mu ina mun mala nace a'a ai duk abin za a yi a masallacin nan a nan ofis za a yi wallahi ma mana 2002 ko 3 haka ta ce me duk nan za mu yi shi a gama ina abin wa ina malami ce ba a hau da shi hatsari ne yawo da shi an kama su da shi suka dawo yau suka dawo gobe unzo na ce samfanan za a yi aka yi kwana suka yi kwana uku suna zuwa na ce kai wannan abun fa ku kuke bukata ba ni ba saboda haka ni zan ga muku condition ina ku bi nan za mu yi abun a ofis da komai mu gama shi a lokacin na yi network na hada da cid da wani malam salisu na yana sawa ta jallabiya da gemu da abin nan na ce to ka zo fa akwai wani abin nan <laughs> abin da za a kama a nan muka zauna a ofis wallahi idan suka fita nan waje na sai sun laɓe a wajen food palace na sai sun yi minti goma suna kallo na shi zan fita ne un kira wani ne suna monitoring movement ina sai su rabu ɗaya ya tsaya ta can ɗaya ta can ni kuma he un zauna sai na minti talatin sun tafi hakan muka yi ta yi to na ga salisu gashi gashi to Allah ya kawo salisu in suka zo suka tarar da ni a ofis in ce salisu abinda za a kai ka ɗau littafi ka nuna kana karanta alifun ba'un a wajena ne kuma baka jin turanci baka jin komai sai mu zauna sai sai sun zo salisu ya gudu ya ɗauki littafi malam da Allah ne wannan alifun ba'un ya ce kai muna hafin important people kana damu ka bari sai an jima sai ya dan zauna wajen alikun ba ne ce kana damu mu yana cale yana laɗe a ofis yana ce yana laɗe ma malam to ya ne muna magana da turanci akan shi wannan local man ne bai jin komai alifun ba'un mai ke karanta ranar da suka nace sai muka sai aka kawo abu wanda za su shiga hannu kenan aka kawo abu a wani auduga haka aka warware aka warware brass ba kawai ina ina abun ginin nan da wani ɗan ruwa haka kawai ma malam wallahi a takaicin takaicewa dai da suka abin nan ranar da za su shiga hannun kenan ta suka shiga eh, ma salis eh, ya cire fistol ya ajiye ya sa tabaro bakake ya ce mai ku yake kawo ku malam kullum ai da suka ga fistol da anka haka sai ɗaya wai hat attack ɗin shi ya tashi sai ya iri haka sai ya faɗi ya suma shi kuma ɗaya har ya jefar da abun a windo na da da nan akwai yar katanga sai abun yadda ki yar katangan ya faɗi kawai daga windo ya salice an so what so what me yake kawo ku kaza kaza me yake kawo ku kaza kaza aka damƙe su aka sa musu anka aka ce za a je a kai su inda aka kashe waɗansu amro ba can cikin cid nothing concerned with dead body ya ce that is where you are going now sai ka zauna da gawakin akwai amurba da aka harbe suka yi irin abin da kai muka yi da mota nan na kira malamai na ce ku zo ku ga mutanen ku sun shiga ko ya mm, mm, mm, ku je kawai mala wai kar ya kalle shi ya yi makin din shi ya dawo da haka muka yi aka yi can babba yana ce har ya jefar da abun kafar shi baka rugurguza mai kafa ba to nan ne naga irin wannan dukan shi yasa na ce muku sai a zaga ta bayan sai wani fawo haka sai ka ga wata ya bushe haka <laughs> kai to ire-ire waɗannan sun kai ya kai so goma a nan ina gama da so goma kawai wallahi Allah ubangiji ya rufa asiri waɗansu su ɗanci nasara don mutum baya sani mutumin Allah ne akwai wanda ya yi shekara biyu yana itikafi a nan mai itikafi a nan da karatu sai da ya cuta dubu ɗari uku da hamsin a nan ya bar nan wallahi sa na karɓar masa ya rubuta cek na je banki aka ce ba mai irin wannan suna sai haka muka je da shi <laughs> yana nan cek ɗin tarihi mumini irin shi a nan in ana itikafi tambayoyi Allah ubangiji ya rufa asiri kowanne ya kamu din nan za a yanke mai hannu irin cutan da ya yi wannan mutum to Allah ubangiji ya rufa mana asiri haka za ka tarar da jallabiya da komai za a zo maka ana ta istighfari kuna magana ana salatin annabi ana jan charbi hatsari ne waɗannan to mutum idan ya zo ya confessing da kanshi ba dukan shi aka yi ba ba barazana ga rayuwan shi aka yi ba to sata ta tabbata ko kuma shahidai guda biyu shaidu guda biyu adilai su tabbatar cewa shi ya yi satan sun gani amma ka'ida ta musulunci idan mutum ne ya ka kanshi shi ya yi confessing ya buɗe ke ce na yi zina ni na yi sata ni na yi kaza daga baya zo ya janye shari'a tana yadda da me sa wa in a fi itirafi idan ya janye ta tuqta'u duhu ba za a yanka hannun shi ba wa inna ma alaihi zamanul masruk faqat sai ce ya je ya biya kawai abunda ya satan nawa ne kuɗinsa ya je ya biya إذ قد يستحب أن يلقد الإنكار تلقينا حفاظا على يد المسلم domin takan yiwu wato a musulunci mustahabbi ne a je a cewa mutum ka kai kanka wani ka yi sata Allah rufa ma asiri ka kai kanka wallahi gobe ka je ka ce ba kai bane waɗansu suka sami suka lakana masa za ka farasa hannu ya ce kai shi ma yi tunani ba za ka rasa da aka lakana masa ya je ya ce ba shi bane hifazar ala muslim don kare hannun musulmi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da yamma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idra'ul hududa bishubuhat ku tunkuɗe haddi zartar da haddi a duk lokacin da kuka lura wata shubuha ta shigo ku tunkuɗe wannan haddin kar ku zartar da shi iya iyawanku ya wani jiya ta ce mana kai ne yau ka da ya ce wallahi tallahi ni dai jiyan to Allahu alam mai nasha ni dai tun da nasha wata coca cola haka na ma na je na yi kyautan kaza ban ma sani ba ko na mariwa ne to kada mu yadda mu zar mu firin da cewa makaryaci ne sai an yanke manzo Allah ya ce a duk lokacin da kuka gamu da wata yar shubwa kar ku yadda ku zubar da jinin musulmi ku bar shi shi da Allah shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu shurutul qat'i sharuɗan yanke hannu ba a yanke hannun barawo sai waɗansu sharuɗa sun cika shine mala yace yushtaratu fi wujubil qat'i tawaffuru shurut taliya wato an sharɗanta wajen yanke hannu sharuɗa kamar haka na farko an ya kuna sariƙu mukallafan wato ɓarawon nan da ya sata na a tabbatar mukallafi ne me mukallafi ya zamanto baligan aƙilan baligi ne ya balaga kuma ya mallaki hankalinsa Le hadisi saboda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an dauke alkalami daga kan mutum uku duk abinda da suka yi ba a zartar musu ba a kama su da laifi daga cikin su akwai almajinun ko mahaukaci sai ran da ya warke sai asabi yaro da bai balaga ba sai ran da ya balaga sharaɗi na farko barana ya zamanto baligi mai hankali sharaɗi na biyu Allah ya kuna sariqu walidan li sahibil malil masruq kar wannan nan a tabbatar uba ne ga wanda ya wasata kar a kar a samu cewa barawon nan wajen bincike a tarar uba ne ga shi wanda aka yi wasatan nan domin an wa maluka li abika ba za a taɓa yanke babanka hannun shi ba don ya maka sata annabi ce da kai din da abinda ka mallaka na mahaifinka ne ina fata an gane ku can kana fatakod misali ko wani gari kawai salamu alaikum hankali kai dade jiya barawa ya shigo fa ya sata an damke shi yace ku kai shi kotu kawai kai tsaye kai shi kotu kawai aka kai shi kotu na ya yanke ai na ya sata kaza kaza haba an yanke hannu ya tabbata kawai kuje sai aka ce salamu alaikum ranka dade ashe ba bane ba ina fata an gane wajen binciken ne aka yi bincike aka yi ashe mahaifin shi ne mahaifin shi ne ko to ta ce a ah, mahaifi ne baba je ka gida babu wani hukunci duken ɗanka ne eh amma in vice versa ne fa a ah, Allah ka ɗakin babanka ai tuni za a bin in baba ya kai kotu fa kenan ya kai kotu wato duk waɗannan abubuwa da muke faɗa abun da yake haƙƙinka ne kana iya yafe shi kafin a kai kotu amma haƙƙin Allah kaman zina ba a yafe shi ba wanda zai ce ya tace na yafe kuje har <laughs> mutum ta yi zina a kamo za a kai ka ce ya tace na yafe ai ba haƙƙinka ba ne ba haƙƙinka ko kuma matan mutum a kama ta ta yi zina da shaidu hudu za a kai ta ce mata tace na yafe ƙaryanka wannan duk ba haƙƙin miji ba haƙƙin mutum haƙƙin Allah ne duk al'aura farji haƙƙi ne na Allah wancan Allah ne mai sai amma kuɗi nawa ne ko ba haka ba shago da aka balle nawa ne motar da aka ɗauka nawa ne agogon da aka sace nawa ne to wannan mutum zai iya yafewa kafin a shigar kotu amma har in mutum ya fara kaiwa kotu aka ba da shaidu ba janyewa nan kuma haramun ne alkali ya ce ba zai zartar ba amma kafin a kai abun kotu mutum zai iya ce ya janye ya yafe je ka kawai na'am wanda ya yi tsata ko matan mutum eh. eh eh matan mutum kamar yadda hindu din nan ta zo ta tarar da manzala ce mijinta baya ce da ita baya kaza kaza sun iya daukan dukiyan shawaya, ce ki dauki abin da zai ishe ki bil ma'aruf haka nan mace da mijinta Allah rufa su ka idan ta dame ka da satan ne ka ce je ki kawai ko kaga zaka iya daure a haka to shikenan amma ba za a yanka hannunta ba me yasa ba za a yanke hannun mahaifi inda shine ya madan shi sata wala wali wala waladan lahu ko wala zaujan haka nan ma auke walidun lisari wala waladan lahu haka nan ma vice versa kai anan da ba a yanke masa hannu don ya sace dukiyar mahaifin shi wala zaujan au zaujatan haka nan ma couples miji ne sace dukiyar mata ko mata ne ta sace baina lima li kulli minhuma ala al-akhar min huquqin fi mali domin kowanne yana da wadansu haƙƙi takan ɗannan dan nan uban nan baya kyautata masa ne baya bashi haƙƙi na biyan makaranta baya baki haƙƙi na cin abinci ya zo ya sata don ya ɗebe kuɗin don ya je ya yi wani biya bukatun shi so a nan ma ba a yanke mai kwarai da gaske ba a wannan ba ne na uku Allah ya kuna lissariki shubhatun milkin filmali kar a samu shi wanda ya yi satan da dukiyan wanda aka satan a samu akwai wata 'yar shubuha shubuha shine ashe kamfani ne suna da kamfani tare sai ya zo ya sata kaga shi ma yana da wani ɗan shiya a ciki ko a samu wannan ragon na gado ne na gida ne duka shi ma yana da ɗan wani shi ya sai ya zo ya sace ragon zai je ya sayar to duk irin wannan idan aka lura akwai wata ƴar shubuha shi ma yana da wani abu a cikin wannan abun da aka sata din shine fi malil masbi'ani bi ayi wajhi shubha ta kowace fuska in an kaga akwai wata shubuha ba abin nan kaman saraka rahanahu mutum ne ya zo ya baka ajiyan jinginan dubu goma ya karbi bashinka sai ya zagayo kuma ya zo satan dubu goma kun asalin jingina ai tashi ce oh, sorry eh, eh, ka ba shi dubu goma ya baka wata jingina sai ya lallabo da dare kuma ya zo zai ɗauki jinginan dama ai tashi ce jinginan pending zuwa lokacin da zai biya ka to kaga akwai shubha ashe tashi ce minal mut aw ujratahu minal musta'jiri indahu <clears throat> ina fata an gane ko ko mutum ne wato kudin haya yana binka kudin haya shi kenan sai wannan kudin hayan da suna wajenka sai ya zo aka samu ya dauke su da daddare ka biya ya zai dau kudaden sai aka samu ashe wani dama kudin hayan shi ne hakkin shi ne da yake wuyanka baka bashi ba ya biyo ya ɗauka. na hudu an ya kuna almasruqu malam mubahan la khamran shari'a tana kallon wani nau'in irin wani nau'in dukiya ne ya sace maka ya zamanto dukiyar nan wanda musulunci ya halatta a mallake shi ya halatta a mallake shi to wannan da aka zo aka yi satan sai aka samu abin da ya je ya sata ɗin giya ne giya ne ya tsallake shago ya fasa shago ya sato giya katan ɗin giya to ko da ta kai nawa ne ƙimar giya giya ce wannan ba za a yanke hannu don giya ba au mizmaran ko irin kayan kiɗe-kiɗen nan bigul abun hurawa ko piano ko menene kayan lahawu dai na sharholiya can da ake kiɗe-kiɗe da su ba a yankawa wa an kuna baligan rub'a dinarin filƙima duk abinda zai sata din kuma ya zamanto lallai wanda musulunci ya halatta ne a mallake shi kuma ya zamanto ya kai rubu'u dinari da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo Allah sallallahu la tuqta'u yadu sariqi ba a yanka hannun barawo illa fi rub'i dinarin fasa'ida sai abinda kimar sa ya kai rub'u dinarin zuwa sama amma duk abinda ya gaza rub'u dinarin ne kamar dubu bakwai yanzu ko takwas ma ya kai takwas muke ji ko yawa takwas yawa dubu takwas and above za a yanka hannu amma daga ƙasa da dubu takwas ba a yanka hannu duk wani abu wanda kimansa da valu ɗin shi ya kai dubu takwas and above shi ne ake yanka hannu zuwa sama amma wanda bai kai takwas ba sai dai kai a kira mutum a ce ya biya abun ya biya abun sannan kuma a mai dan bulala saboda ya yi trespassing ko ba haka ba ya shiga hurumin wani a dan masa wani dan abin nan eh, horo game da wannan kar ya sace kada ka sake haura katangan wani daga yau kaji ko kada ka a sake samun wani ya sa kwado a dake ka balle to sai a masa wannan horon daban nan an yakuna kuna malul masruku fi hirzin kadarin ya zamanto dukiyan da aka sata din a inda ake killace irin shi ne kamar gida ya shiga ya yi satan au dukkanin ko shago au haziratin haziratin ne store au sundukin ko akwati ya fasa wa hawi zalika da makamantinsu ta baro hirzan kai ne ka ajiye kudin ka kofar gida nan asalin wajen ajiyan kudi ne to in mutu ya dauka kawai ba za a yanka masa hannu ba kai ne ga gidanka amma sai ka ajiye motanka, ka can kan hanyar can sai aka sace a hirzin mota shine kofar gida kofar gida na shida Allah yi ukhazal malu ala wajhil khilsati kada ya zamanto daukan dukiyar da aka yi ta hanyar menene irin yan menene ake fada khilsati irin ta sani yawa sani shi sa ne ai kawai ana ce salamu alaikum ina gajiya ya kaza kaza kaza ai walla kai amma ai wannan fankan ta wannan kana daga ido kai sai aka zare wannan ba a kiran shi sata sata shine asali mutum ya lallabo ya lallabo a duhu inda ba ku a boye yayi kwanto ya je yayi sata shi ake kira sata amma wannan sane ba a kiran shi sata ko pickpocket ko me ake kiran shi yawa mutum yana tafiya kawai kawai cikin jama'a kawai filter ya sa aljihu irin na ba a kiran shi sata sai dai a yi wani horo daban kawai wahiya an ya tatifa a min bayni yadai sahibihi ko kuma kana tafiya kawai kana rike da eh, leda ko ko sai mutum zai fisge su fiw ya gudu wannan ya kwace a boye ne ba a boye ba ne ya ɗauki wannan sai dai a ce wannan kwace wa ya firra hariban ya arce a guje to yan abi irin wannan ba a masa awil gasbu wa huwa ala wajhi al wal ko kuma kwace ku yi kokuwa ratatata ratatata ratata ya kada mutum ya zare ya tafi na shi kwace kenan wancan fisge ne wancan kuma sane wala ala wajihil intihab wa huwa al ala wajihil ganima haka nan mutum baya ba a yanke hannun shi idan ya ɗauki abu a bisa ganima annahab annahab shine manzo Allah musulunci ya ba mutum dama lokacin da ake yaki da kafiri manzo Allah ce duk wanda ya kashe kafiri suka yi artabu da shi shine ya cancanta ya kwashe kwashi dukkan abin da ke jikin shi na dukiya likauli sallallahu alaihi wasallam laysa ala kha'inin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un manzo Allah sallallahu alaihi yanka ba ta fadawa kan maha'incin mutum dan fi wannan kenan mayaudari wanda ya karbi kudin ka ta hanyar yaudara ko kuma ya ha'ince ka yana janka da surutu kawai a shahar ya zare kudin wala hibin ko kuma dan kwace wanda ya kwace kayan mutum ta hanyar yaki wala talisin ko ta hanyar sane duk waɗannan babu yanka ba a yanke musu hannu ina fata an gane ko to sai <clears throat> na biyar ma yajibu ala sariki me ya waje wajaba akan shi barawo yajibu ala sariki ba'da idanati haqqani daga lokacin da aka tabbatar yayi satan kawai sata ta tabbata ta hanyar shaidu kuma ya cika waɗannan sharuɗan to lokacin da aka gabatar da shi akwai haƙoƙi biyu a kan shi shi ɓarawo na farko damanul malil masruqi in kana biyadihi aw kana musiran wa in talifa al malul masruqu fa huwa fi dhimmatihi liman saraqahu minhu na farko idan aka kama shi aka tabbatar ya cika sharuda sai a ce ya kawo wannan dukiyan da ya sata number kenan ina motar da ka sata ga ta nan ina dukiyan da ka sata ga ta nan a kawo wannan dukiyar a mayarwa mai shi abin da ya waje ba a kan shi na farko kenan idan duke yana hannun shi aukana musir idan har ya kashe duken babu shi talaka ne shi kenan ko da shi sai a bi shi bashi wa in talifal malu idan har ya halakar da dukiyan almasruq wanda ya sata fa huwa fi zimmati yana nan ana bin shi bashin shi duke duk ran da ya samu zai je ya ta aiki yana tara kudin nan ya biya mai su to let azum an kama shi akwai abun yanzu ya kawo shi blackberry ya sata ina blackberry na ka dauka bayan shaidu sun tabbatar kaza kaza wallahi gashi bai wallahi sharrin shedan ne shi kenan ka dai sata ai kawo shi next abu na biyu kuma sai me sai yanke hannu sai yanke hannu shine na biyu sai ya an tabbatar ya ka abin da ya satan an karba an mayar wa mai haƙƙi haƙƙinsa sai yanke hannu na biyu ya biyo baya na biyu shine alqatu wancan haƙƙi ne nawa aka kwatan masa na mai shi wannan ko sai a zartar masa da haƙƙin kuma mahalicin shi alqatu sai yanke hannu ka haƙƙin lahi ta'ala a matsayin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki idil hududu maharimullah domin duk wani haddi wato keta hurumi ne na Allah aka keta yanzu mutum in ya bige wani ba ana biyan yan uwan shi diya ba a mota by mistake ba ana biyan yan uwan mamacin diyan ba sannan kuma ya zo ya yi haƙƙin Allah azumi wata biyu mahalicin wannan ran kenan mahalicin wannan ran na fata an gane ko ah, idil hududu wa idza lam yajib al qat'u li adami tawaffur shurut idan kuma sharuda ba su cika ba ta yanda za a yanke hannu fa damanul mali lazimin lahu lisabi amma fa biyan wancan mutumin wajibi ne wanda aka yi wasata ya nemo kayan na a biya shi wajibi ne duk da cewa shi haƙƙin Allah sharuɗa ba su cika ba to bin da sharuɗa ba su cika ba wajen zartar masa da haƙƙin Allah fa ba zai bata haƙƙin ɗan adam ba don ba a zartar masa da haddi ba haƙƙin wanda ya sata dai yana wuyan shi zai biya kalilan kana au kasiran abin da ya sa tan mai yawa ne ko mai ɗan kaɗan ne ana dai bin shi bashi matukan da ya kai rubu dinari wa sawa'un kana sariqu musiran am mu'siran sawa'un barawon yana da halin biyan ko kuma matsiyaci ne bai da komai duk dai haƙƙin wancan da ba zai salwanta ba za a zartar masa da yin wani irin aiki na dako ko menene ya je ya san duk yadda zai tara kuɗin nan ya biya na shida kaifiyatul qat'i yanda ake yanka hannu an a kaffu sariqil yumna min misfal daga nan nan wrist nan na hannun dama ake fara yankawa daidai wuyan hannu wannan joint din nan ake yanke hannu ina fata an gane ko yawa min al mifsal min mifsal al kaf li qira'ati ibn mas'ud faqta'u aymanahuma domin a wata kira'a ta abdullahi bin mas'ud wasariq wasariqatu wajen faqta'u aydiyahuma sai ya zo da wata riwaya faqta'u huma ku yanka hannayen daman su kaga ai a Saudiya yanda da ake muna jami'a haka wani katun mutum ne zai zo kai sai ya ya kama mutum haka ta nan ya sa hannun a lokon mutum haka sai ya rike kawai ya rike hannun haka sai mai yanka ya je can shi kuma sai ya ja nan wannan ya rike hannu ya makala shi ana wannan mai yanka sai ya ja nan sai ya dan ramin nan ya labu na heka ga ya sa wuka ka shat kawai simple kawai sai an dan ja shi haka sosai yanda zai dan ba da gap yan joints din haka sai ga dan rami nan haka ya bai heka shat kawai wuka ba wai haka za a kwararru ne fa kwararru haka za a danna ta kawai ka shat kawai an ce ina fata an gane sai shari'a ta ce sai a sai a rataye mai hannun kaman sarka a sa a ɗaure hannun yatsun haka sai a rataye masa ita kaman sarka haka ya wuni a tsaye a wajen duk wanda ya zo ya kalle shi sai ya ga yana haka yana kallon hannun shi kai ma kana kallo amma da a madina sai suna dan sa wani dan igiya ne haka kawai kamar dan igiyan wanki haka sai a rataye hannun yayi talilu da mutanen mu in sun je haji irin mata na wallahi ba zan bi nan ba wai hannu fa kai fa aka gani yana lilo a bi ta ta a sallaci dan filin nan haka da ta anan aki yanzu wanda ya san Najeriya Haji Mission can wajen Uhudu dinan wajen baki'a daga baki'a na wajen wannan wutan nan ya ake kiranta ma? traffic light na baki a haka idan mutum ya baki a can ya abu ne in ya tsallaka haka in zai tsallaka wajen abin nan akwai inda ake sai da kayan ganye su timatir su mini nan wannan filin ake yanzu da a harami ne wajen babu salam ina idan mutum ya yi gabas can ya yi yamma can wannan filin da nan ake ana fitowa juma'a sai a yanka idan aka yanka sun matu samu sai a dandai a hannun yadda jini ba zai rika a tsare jinin bigamsi hafi zaitin magliyin sai a tafasa man gyada sai man gyada ya tafarfasa ma malam dinnan to sai a tusa hannu a ciki haka sai a dan juya hannu tu haka dinnan gashi nan ina jin an faɗa da turanci ko yawa man gyada in ba su da man gyada dai wani available mai dai kawai haka ko man masara ko man irin vegetable oil din sai a tafasa shi a sa hannu menene hikiman sa hannun a sashi a ciki ya soyi fu haka dina to tusaddu afwahul uruqi domin ya rufe hanyo eh, jijiyoyin nan na jinin da aka yanka sai su gaba ɗaya sai bakin su ya haɗe sai wajen ya dunkule kawai fa yanqati damu sai jini ya ɗauke ya daina zuba wa yustahabbu an tughallaka fataratan fi unuqihi tu'allaka ko wato an so shi wanda aka yanke wa hannun a rataye masa hannun a wuyansa fi unuqi sariqi lil ibrati na wani dan awa daya a wajen ake zo nan ka tsaya nan eh, sai a rataye mai hannu daidai inda mutane suke wuce ya tsaya kawai kamar wanda yake rike da wani hoto eh eh ya sumar da wani wata sata a yi wani mamalan in aka masu to haka za a yi kawai na kai mala a fihi abinda ba yanka a cikinsa. la la yajuzul qat'u fi sarqati mali zairin maharuzin wato baya halatta a yanke hannun mutum in yadan ya sace dukiyan da ba a makillacinta take ba aka ajiye ta ina fata an gane kwan mutum kai ya ajiye kuɗi misali misali a mota ba a yanke hannu ana to asalin kudi suna can cikin ɗaki ne ba a yanke wannan sai dai a yi punishment ko a ce ya biya su ba a yanke misali eh, hannu ga wanda ya saci sa can kiwo suka je mutum ya sada ya sada ya cakke wata sa a daji suna kiwo domin wajen ba ma wajen makillacin su bane ina fata an gane ko yawa duka irin waɗannan shine za mu ji wala fi malin la tablughu qimatuhu dinarun rubu dinar haka nan duk duken da aka sata wanda valo ɗinta bai kai rubu dinar ba a yanke hannu wala fi samarin fi jajaratin haka nan mutum ya shiga gonanka gonan mangoro ya je ya ɗiba mangoro ya sha wannan ba a yanke hannun shi ina fata an gane sai dai in ya zo da buhu ne ko kwando to kai ka san ya sace ne don ya sayar amma mutum yana tafiya ya ga gwaiba ko mangoro haka a gonanka ko lemu ya dan shiga ya tsinki biyu haka uku shari'a ba ta ma kula irin wannan albarkan dama ka yi shukan kenan ai ina fata an gane kwari su ci dan adam ya ci amma inda zai wuce misali a zo da wani roba ko buhu a yi ta ɗiba ana sa a mota shine matsala ina fata an gane ko au tamrin min nakhlatin ko dabino ne gonakin mutum ne na dabino kai ana wucewa kai aka ga dabino sai mutum ya tsinka ya tsinka ya tsinka ya ci ya ya ci ya tafi wannan babu komai babu ma wani abu to amma inda za a tsinka da yawa to wannan ba za a ba za a yanke hannu ba sai dai a biya kiman a yi ma mutum gargadi ya daina wa inna ma yudha'afu alaihi saman as-samar duk wanda ya ɗebi ya zo ya ɗebi ‘ya'yan itacen mutum da yawa ya wuce misali na a kawai a haɗe yawo to shi ana dobulin masa kuɗin wannan ɗin ne ana dobulin masa kuɗi a ninka masa kuɗin biyu aka duba ya cika wani buhu sai aka ga ai kuɗin buhun a wannan yana kai kaza dubu biyu ne sai a ce to sai ya ninka biyu ya bada dubu nawa dubu hudu ibi ta haza minhu habnatan domin ya ɗauke shi ne domin ya je ya ajiye ne ba don ya ci ba wanda za ka ɗan tsinka ka ci ne kawai wannan babu komai wa yu'addabu darbi sai a ɗan masa ladabi kawai da ɗan duka haka bulala shi kenan wa amma ma ya akuluhu fi batsanihi amma abinda mutum zai gani a gonanka yana wuce ya ɗan tsinka haka hmm? yanzu balarabe in ka zo shagon shi zaka sai abu zaka ga wani ya ɗan ɗaya biyu yana ɗan ci don kwaya ɗaya biyu haka ya dan ci don ya ji test din su babu wani haka nan mutum zai wuce gonanka kawai sai ya ga kayi timatir ko yan kara saka sai ya dan zare ko da kwaya biyu haka ko mangoro ko lemu haka yana dan wuce a tago ya dan cire biyu kawai wanda zai ci kawai a wannan lokacin ya haɗe ya wunshi. falaisa alaihi shay'un babu komai da shari'a za ta kama shi da shi liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama anil harisati an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da harisa wato al harisatu shine dabban da aka kama ta a daji tana kiwo cikin shanu aka sace ta hmm? yanda waɗansu wurare ba sa kyau haka ga sun shake shanu kai cikin daji suna kiwonsu suna kiwonsu da tumaki can indire ya haka ga sun da da kansu inda babu irin gonaki din nan to kai mutum ya je wajen ya lallaba ya sace wata yar akuya ko tinkiya a wajen hmm? allati tu'khadhu min marati a can wajen kiwon su aka bi shi aka sace shi wannan ba a yanke hannu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi fiha samanuha kawai marrataini abinda za a masa wannan idan aka kama shi ya sace tinkiya suna kiwo sai a ninka masa kudin tinkiyan kawai amma da zai zo ne bayan tumakin sun dawo sun shiga shingen su a gida inda suke kwana mutu ya lallabo ya bi dare ya sace ta nan ne yanka hannu ya tabbata domin ya sace ta a matsillacinta inda ake killace su bararu nikalan wannan shine wato eh, nikalan wannan shine ukubarsa wa ma ukhiza fi atanihi abinda aka sace shi a makwancinsa a shingensa a inda ake killace shi eh shanu sun je kewa mutu ya kama dan maraki a can ba za a yanke mai hannu ba sai a ninka masa kuɗin ɗan marakin amma in shanu sun zo gida har an ɗaure su a tirke ya biyo dare ya biyo dare ya kunce a tirke to nan ne yanka hannu ya ya tabbata fa fihi alqat'u ma yu'khadhu min zalika thamanu almijanni hmm? idan ya kai hulan wani kwano haka kwano almijannu shine kwanon da ake wani hula da ake sa a wajen yaƙi kamar hulan kwano yake yadda ko an yi tsara an yi harbi baya abun nan shi kuma da shi ake aunana dabbobi misali dabbobi idan har ya kai valo din wannan abun shi kenan don manzo Allah ya yanka hannun wani da ya sace irin wannan hulan kwano. sai aka tambaye shi wakila sai sabai suka ce ya rasulallah ya manzon Allah fasimaru to wanda ya sace 'ya'yan itace fa wa ma ukhiza fi minha fi akmamiha aka sace cikin sankonsu haka tun ba a cashe ba shi kuma fa kala sai annabi sassala ya ce man akaza bi famihi wanda ya ɗebi 'ya'yan itace kawai don ya kai bakin shi ya ci kwaya ɗaya kwaya biyu kawai ya ɗan ɗiba dabino yana wuce ya ga gonanka akwai dabino sun nuna ko ayaba ta nuna ya ɗebi kwaya biyu kawai a nan take kawai ya ɓare ya ci ya tafi hmm, shi ne ya ɗiba wa bakin shi kenan akwai mai ɗiba wa aljihun shi kun sa aljihu kenan a sayar a samu me na kuɗi ya sata ne a buhu don ya je ya sayar ya yawa ya samu na kashewa to wannan ba bakin shi ya ɗibawa ba walam ya takhis khubnatan bai ɗauke shi ya je ya aje ba don ya sayar ya samu kuɗi manzo Allah sallallahu wanda ya dan diba kai don ya kai baki ya ci kawai falaisa alaihi shay'un babu komai akan shi wa mahtamala amma abinda mutum ya diba har a buhu kato fa samanuhu marratayn sai a in an damke shi zai biya valu din wannan kudin na wannan buhun sau biyu shi ma zai doble wa darabu nikalin a dan masa bulala na horarwa wa man akhadha min ajranihi wanda ya saci abin inda ake cashe abu ake cashe abu misali masar ah, dabino ne inda an tara shi can inda ake cashe shi kafin a cashe shi a fidda shi daga sankon a dawo da shi gida mutum ya je ya ɗiba a can to dama nan ne wajen ajiye shi kafin a cashe abu a kawo shi gida dama can bayan gida ake ajiye shi to nan ne makillacin shi idan mutum ya je ya sace a jan kunga an cire su daga itacen ko a itacen an ce in ka ɗiba ka ci kawai babu wani abu in ka cika buhu sai a ce ka biya dobul amma har in aka kwaso shi aka kawo shi inda ake sheke shi kamar misali shinkafa mutum ya sace ta a gona to nan ba zai biya ba eh, ba za a yanke hannun shi ba sai dai a ce ya biya iya adadin kiman abin da ya sata din sau biyu amma har aka kawo shi gida inda ake cashe shi nan ya zo ya sace shi nan kuma yanke hannu ya tabbata fafihi alqat'u idza balaga ma yu'khadhu min zalika thamanul mijan idan ya kai kudin wannan almijannu din sai tambihatun fadakarwa idza afa sahibul mani an sariq idan wanda aka yi wa sata ya ce ya yafe ma wanda ya sata masa ya yafe wa ɓarawun walam yarfa'uhu ila sultan bai ɗaga bai kai karan shi wajen alƙali ba bai shigar da ƙara ba ba a je kotu ba fala qat'a ba yanka hannu wa in rafa'ahu ilaihi amma har in ya kuskura ya shigar da ƙara wajen alƙali wajabal qat'u yanka hannun ya waje ba nan kuma babu compromise da ce ya yafe yanzu ya janye sam sam duk wata yafiya kafin a kai kotu ne amma matukan an shigar kotu yanka ya tabbata ko ba ta tabbata walam tanfa'uhu shafa'atu ahadin ba'da zalika inda har ka kai mutum kotu yayi laifin da is punishable by had na haddi ne to duk ceton mai ceto da alfarman mai alfarma bai isa ya yafe ba yanzu alkali an kawo masa dolensa ya zartar da hukuncin Allah shi yasa wancan matan da sun yafe mata kafin a gaya wa manzon Allah da babu wani abu amma sai da aka kai wajen manzon Allah aka ce ta sace abun ya sannan aka tura wani ya kuma ya je waya ya ya neman mata alfarma shine manzo Allah ya rantse musu inda Fatima ne sai na yanka hannunta ballantana wata me yasa tun kafi ku yafe mata tun kafin ku ka abun a gabana kai abu a gaban manzo Allah kaiwa a kotu ne kotun koli ma babu wani sama da shi ina fata an gane ko wannan shine shi yasa manzo Allah fahala kana qabla an ya'tiyani bihi da aka kawo ni kes a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya mai sata ya kai wa ƙara wajen manzon Allah aka tabbatar da satan kuma ta kai a yanke hannu sai daga baya ce ya rasulallahi na yafe masa manzon Allah ce ayya eh, lokaci ya ƙure ai da kafin ka zo ka faɗa mun ne ka yafe da nan ne yafiyar ta yi amma ni kuma tunda ya zo kotu na dole in zartar da hukuncin Allah in ban zartar ba ni kuma din hukuncin Allah zai kama ni wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa'ulaika humul zalimun fa'ulaika humul fasiqun dole qala zalika liman arada an ya'fu manzo Allah ya faɗi wannan maganan ne ga wani wanda ya so ya yafe wa wani barawo ba'da idanati sari bayan an kiso ƙeyan barawon wa hudurihi lada rasulullah an gaba an gurfanar da shi a gaban manzon Allah lil hukmi alaihi dan azartar masa hukunci sai wannan yace ya rasulullah na yafi a kyale shi manzo Allah yace ayya ai da kafin ku zo ne na karshe taharumu shafa'atu fil hududi haramun ne a nemi alfarma wajen haddin Allah haramun a nemi alfarma yace don Allah a jefa Eh, Allah bai yana gani yana ji za a yanke hannun dan shi za a yi menene da Allah a san yadda aka yi kaza ka haramun ne musulmi ya cusa kanshi irin wannan idza wasalat ila sultan matukan an kai abun gaban kotu li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam domin fadin manzo Allah sallallahu man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah wanda ya kuskura a ta dalilin maganan shi da roƙon shi aka ƙi zartar da haddi na Allah faƙad Allah fi amrihi tamkar ya kafurcewa al'amarin Allah gaba ɗaya ne a matsayin kafiri yake in ji manzo Allah rufa mana asiri wa liqaulihi sallallahu alaihi usamata a hujja ta biyu saboda faɗin da manzo Allah sallallahu ya ce wa usama radiyallahu anhu A atashfa'u fi haddi min hududillah yanzu usama ka zo ne ka nemi alfarma a haddi na Allah ka ce kar a yi ya tsoratar da shi hukumin rajulin lazi ya alal manazili hukuncin mutumin da yake hawa gidajen mutane ya tsallaka ta katanga wa katlihim ya je eh, menene wa yaqtulu ahlaha ya kashe mutanen gidan wa ya akuzu amwalahum kuma ya ɗauki dukiyansu to hukumul muharibina wannan hukuncin shi irin hukuncin terrorist ake masa akwai hukuncin da musulunci ya tanada ga mutanen da suke menene eh, suke menene ma ta'addanci ga suke terrorizing in mutane ko ma ba a yi ta'addanci suna musu barazana ga rayuwansu barazana ga dukiyansu duk ran da za ka yi tafiya kai ka ji tsoron bi ta hanya to su akwai hukuncinsu wanda zai ɗauki dukiya kuma ya kashe in addition ya kashe mai wannan kuma ya nuna masa makami to wannan shine za mu shiga gobe hukuncin 'yan fashi da makamai masu ta'addanci suna yi barazana ga rayukan mutane da dukiyoyinsu su ne almuharibuna masu ɗaukan makamai in Allah ubangi ya raya mu kenan ya kai mu gogen da fatan Allah ubangi ya sa mu dace wannan shine